wannan wani sirri ne na bismillah da ake yin shi tsawon sati uku ban taɓa ba da irinsa ba saboda haka shi ga wanda yake neman irin manyan fatahi ɗin nan ma'ana harkoki irin manya wanda ake so manyan kuɗi su shigo in an buga ko wani babban alkhairi ya shigo a ma wani babban kyauta yauwa ko kuma dama an maka alkawarin wani eh, babban abu da za a yi maka yauwa wanda muhimmin abu ne irin gida eh, mota aikin hajji ko wasu kuɗaɗe masu nauyi an ma alkawarin za a baka ko kuma ma ba a yi ma alkawari ba dai kai dai kana buƙatan ka samu wata babbar buƙata wata wani muhimmin abu to ana yin wannan aiki nata na tsawon sati uku alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah bayan ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkan barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na fa'idodin annahjul hamid a kun sani sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yana cewa kada ku dinga sanar da sirrin bismillah ga wawayenku sai su dinga yin wato yin addu'o'i wa junansu wanda ba su kamata ba misali ya zama na mutum ya samu wani mukami nasa wanda da ya yi tasirifi da shi ya yi addu'a sai ga abu ya yi to in mutum wawa ne bai da ilimi to kuma shi kenan an ba shi kofa da zai ta yin abubuwan da ba su kenan ba so da haka bismillah suna cewa yadda kaga kun ya kun haka take wajen saurin ijaba e ta kunshi sunaye na Allah masu girma Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim duk a ciki wannan kowane sura daga cikin sunayen nan guda uku sunaye ne da suke da ƙarfin tasarrufi suke da ƙarfi wajen biyan buƙata to bismillah ta ta haɗe su ga kuma sirrin da yake cikin ita wannan baɗin wanda sirri ne wanda bayi da iyaka sirri ne da har yau ba iya iyakanto wato iyakar wannan baɗin ba bismillah bismillahir rahmanir rahim wanda bayin Allah suke faɗan cewa wannan baɗin ta nan da ma'anonin kusan duk abin da wato suratul fatiha ta ta tattaro da haka sirri ne mai karfin gaske ana yin shi tsawon sati uku za ka ɗauki shi wurdin bismillah din tsawon sati uku kullum za ka dinga karanta ta kafa dubu shida kullun zaka dinga karanta ta kafa dubu shida tsawon sati uku zaka yi niyya da za ka fara Ah, kana son manya-manyan alhairai su shigo manyan abubuwa su shigo idan kuma wani ma alkawarin wani muhimmin abu to shikenan za ka iya shigarwa kai addu'a alhairan su shigo sannan kuma wani shi ma ya ciko ya cika maka alkawarin da ya daukan maka na ne baka gida ko ya baka mota ko ya baka jari ko ya baka ah, fili ko gona ko zai kai ka maka ko السلامه